Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke tabo abubuwan da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu zauren na tare da matasa na ƙaramar hukumar Karo a jihar Nasarawa kan yadda dokar hana yawo kan shafi rayuwarsu ta yau da kullum. In za a tuna, shugaban ƙaramar hukumar Thomas James ya ayyana kafa dokar da za ta ci gaba da aiki har sai yadda hali ya yi. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Yunusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya Shamsuddin Ilyasu na magana ne kan labarin da aka bayar na yadda barayi suka yi nasarar sata a wata kasuwa ba tare da an ankarar 'yan sanda ba. Kuma dama ayyana dokar ce ta hana yawon dare saboda dakile shigowar 'yan ta'adda yankin da bayanan sirri suka nuna wasunsu na yin sadab-sadab suna neman mafaka a yankin da ke da yawan jama'a a jihar Nasarawa. BOA muryar Amerika yau gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai Dole police station ta fi wannan bakin hanyar tsaro. ana akwai shekarun da a baya ake kai hari a kan ofisoshin jami'an tsaro. Eh, yanzu ma abun watakila arewa ne sauki amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai hari yankin kudu maso gabas yan IFOP sun fi jami'an tsaro karfi a wannan yankin abin da muke magana wannan gurin da yake faruwa abin da yake faruwa polisawa a gurin ofis ofis na yan sanda kala kala a wannan police station na maraba shine babban police station na kano to abin da suka sani shine in gari ya waye zaka zo ka samu an cika mashuna a gurin nan an kamo su za ga an tara keke na amma a ce wai bai wuce mita ɗari uku ba tsakanin shagon da police station kuma abin da muka sani polisawan da suke cikin wannan gurin sun fi na bakin hanya yawa wallahi ni ah, a yawa eh, ibrahim da abubakar na lura kasan aka ce hukuma ni ban da tabbacin akwai wata akwai wasu yan gungun yan ta'adda da suka fi karfin hukuma ko wasu irin dan ce irin yan marasa ji na haka masu tare kayan zaune ko ok ni ban da ah, tabbacin akwai wanda wanda suka fi su irin taurin kai ko karfi haka kamar yadda wanda yake bayani ya ce wai can ba wanda ya fi karfin hukuma sai dai in su hukuma ba su dauki muradin irin a eh, matakai kan su yi aikin ba sannan kuma bayan wannan ai in ka duba ga ta wani gefen ma ai akwai wani akwai cin hanci da rashawa in ka duba gani ta ma da ma a ce dan ta'adda yafi karfin wai wai wai hukuma dan dan eh, ta'adda wato Ibrahim da mu maganar da ake kaurowa eh. suke daga wani waje sai suka samu mafaka wajen da yake karamar hukumar har yanzu akwai sassa da watakila an ce akwai wajaje ma na na baya can wajajen ko eh. eh, wato gaskiya wannan magana haka take wai hausawa suka ce babu gagarare ke barare haka ne babu wani dan ta'addan da zai taso a cewa ya fi karfin hukuma babu to amma abun magana shine shin in abun ya zama na kamar zargi ne ake yanzu misali an an ce yan ta'adda sun kauro sun dawo garin karo eh, a gaba daya shin ana da tabbacin inda kika inda kika kauro din kika zo kika zo kika zo na ko kuma zargi ne ake yi to kaga in ya kasance eh, bayanai ne irin na sirri na jami'an tsaro to irin eh, wannan kuma bayanan ne ba ni a na fahimta ya kamata ma gwamnati ta fito da ai anguwanni nan duka akwai masu unguwanni sau nawa ni dan sanda ya kama ni in ce masa in bai yarda da ni ba mu je taso mai anguwan mu in yace bai san ni ba duk inda zai kai ni ya kai ni to kaga ai ya kamata Um, shugabanni su amfani da wannan damar ta masu angwanni da ake da ita yau in ka sai fili a anguwa dole sai ka kai mai anguwa ya sa maka hannu yau idan ka duk mai gidan da zai sa gida uh, yan haya a gidansa dole sai ya sanarwa mai anguwa so kaga masu anguwanni suke da damar da za su san cewa waye ya shigo waye ya fita waye mutumin banza waye mutumin arziki so kaga irin wannan da gwamnati ta tana ɗaukar irin wannan matakan na ina ganin mu da muke zarginta karin cewa tana azabtar da mu ne so ya kamata a haɗa kai da masu anguwannin nan da matasan gari da dattijan gari domin a shawo kan wannan matsalar kuma duk da ake wannan maganar iyakan wannan hanyar ne cikin gari in kana kana fita cikin unguwanni karfe ɗaya za ga mutane suna abubuwan da suka ga dama kuma kamar yadda shamsu ya yi bayani eh. akwai hanyoyi da duk inda kake so ka shiga ta zagayen garin nan ba inda ba za ka shiga ba to kaga ya kamata gwamnati ta duba irin wannan tsarin ba wai lalle sai an mutu wannan hanya za a kawo karshen wannan abubuwan ba so a duba wasu tsarukan da ake ganin za a nemo mutu ya nuna wato sassan kamar yadda na lura matasan nan ke son faɗa sai an zagaye anguwar nan ko ta ina da jami'ai kenan eh to ba wai muna kira da a zagaye ko anguwa gaba ɗaya ba ne abinda kuma wani tsokaci da nake son in ƙara yi a kai kamar danganci da masu angun ne kamar da malam shansu ya yi magana mm. saboda idan gari ya lalace, in gari ya lalace, masu anguwa su suka lalata shi idan ya gyaru masu angun ne su suka gyara shi saboda me yasa ni ce haka yau idan ka zo kana sabo kana neman guri wala Allah gida ne ko fili ne ya kamata haƙƙi ne na mai anguwa a matsayin shi yanda yake wakiltan al'umma me ya kamata ya yi ya maka a ce yana da wani tsari wanda zai maka wasu tambayoyi waɗanda za su tabbatar masa da cewa kai daga ina ka fito kafin ma abu na farko kai waye ne amma ai amma sai ya zamto jamilu in ka kula kamar masu sarautar nan ba su da wani abu wani karfi a gwamnati ai sai dai shawara ka amma me zai hana shi me zai hana su su nemi wannan damar a gurin gwamnati amma ko kuma zai hana da bakin eh, kaga su wannan masu angwannin nan ai akwai akwai waɗanda za su za su sama su musu bayani sai su wakilce su ta wani gefen kamar shi ne zai iya zuwa dole ya sami dpo mai bayani akan al'amuran da ke tafiya a angon shi so shi kaga shi daga dpo din shi ma in ya ga cewa akwai da sakon da zai kai ma kwamishina akan a taking action akan abin da ke faruwa akan shi angon mai angon da ya yi korafi kenan so kaga ta wannan gefen da iya da iya sauraron magana shi ke daya kenan sannan kuma bayan wannan an ce ai akwai yan ta'addan da suka kafa sansani a karamar hukumar Karo local government ni na duba na gani kwata kwata ita karamar hukumar Karo ita guda nawa ce kawai da yawan jama'a ne sannan sannan da a in ma a daji ne wannan yawo yawon da su yan hukumar suke ba su gano wani sansani da suka fara ba ok in ma a ce sun bazu ne a gari bare taɓa yawa a ce ba a gano ko da mutum ɗaya ba ne har yanzu tun da ake har yanzu ba mamaki ana kama mutanen ba lalle sai an faɗa mutane amma me ba su masu ba gwamnati suke yi ma aiki ba al'umman da suke tare da su ai idan na ni na siyi fili a anguwan zan biya al'ada gwamnati nake biya al'ada ai mai anguwan ne da shi da da mukarrabansa su ne suke cin wannan kuɗi so saboda haka suna aikin masu yan anguwan su abin da sun dukansu sun yi itifaki zaman lafiya shine mafita a gurinsu sai da zaman lafiya ne sarautan za ta yiwu sai da zaman lafiya ne in sana'a ka zo ka yi in ma zama ka zo dai ka yi kana bukatar zaman lafiya to mai anguwa babu ruwan shi da wai bayi da ƙarfi ko wani mai idan mutanen anguwan duka suka tashi suka tafi police station ai ina ga dole a ta ba, ba police station ba su tafi sakatariya dole a tsaya a dubi matsalolinsu saboda tuwa mutane su ne gwamnatin mutane su ne gwamnatin mutane su ne wannan sarkin shi ba dole dole sai gwamnati ta mara masa baya ba in mutanen anguwa suka mara mishi baya ya isa su je su su kaddamar da duk abin da suke so su kaddamar ni abin da nake gani kenan ba wai maganan a ce dole wai sai yana da karfi wato gwamnati tana yi da shi wannan ba dalili okay to ni ina ganin abin da ka faɗa musu anan shine ita dai gwamnati ita ke da haƙƙin kare rayuka da dukiyar al'umma to ita ya kamata a ce ta ja su wa'annan sarakuna da masu angwanni a jikinta. Matasa ku sake dakatawa a nan, makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗaura. Godiya ga matasan na ƙaramar hukumar karu a jihar Nasarawa a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.